mu ba mutane ba ne wa'anda ke son a kama a kyaga a'a mu 'yan zaman lahiya ne so muke komi a yi shi cikin kwancin hankali mataimakin shugaban gamayyar kungiyoyin farar hula ta dctr tsayyabo lawal sallau kenan yana mai jaddada bukatar amfani da hanyoyin sulhu wajen kunce ƙullin da ya sarke bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 canjin matsayin da aka samu daga bangaren sai da yawo a ƙarshen makon jiya idan aka kwatanta da yadda take kallon lamarin da ya faru a Nijar bayan hamɓarar da shugaba Bazum babban ci gaba ne in ji su saboda haka suka buƙaci hukumomin mulkin sojan CNSP Space yi na'am da buƙatun da ECOWAS ta zo da su. Shugaban ƙungiyar Voix de Nasiru Saidu kusa ne a DCTR. Tunda da farko bata yadda ba da an yi juyin mulki, yau ta yadda da an yi juyin mulki. ta yadda da za ta sa shugabannin kasashe su zaka su tattamna da sojoji ta yadda da 'yan an ka cika sharuɗa na aka kawo hukumomi na rikon kwarya za ta ɗauki takunkumai kenan wannan abun shi ne muka kira ga sojoji su kuma su yi nasu ƙoƙari ecowas ta marmatso su ma sojoji namu da gwamnati su marmatso a a samu sulhu a ɗaga ma talakawa wannan takunkumin tunda babu ƙasa wadda ta buƙata wasu ƙasashe 'yan uwanta ɓangaren tattalin arziki bangaren diplomasiya ɓangaren zama tare. Sai dai a ɗaya ɓangare a washe garin taron na goma ga watan Disamba wasu ƙungiyoyin na daban sun yi kiran majalisar Bay ta ɗauki matakin janye Nijar daga sai yawo saboda zargin saba wa tsarin ayyukanta. Shawarar da gamayyar yar ke ganinta a matsayin ingiza mai kan turuwa. Ba a cewa yau a yi kira a hita daga ecowas ko a watse kwata-kwata daga al'amarin ecowas alhali akwai cuɗayya ta al'adodi tsakanin talakawa akwai cuɗayya ta kasuwanci tsakanin ƙasashe akwai cuɗayya ta diplomasiya da tattalin arziki tsakanin ƙasashe kenan magana wannan bata taso ba muna bukatar ecowas tana bukatar mu ka amince da afirka na muke ciki kuma afirka tana da tarihi tsakanin kasashen ta na afirka akwai damku wanda bai rabuwa a wani abin da ke da alaka da wannan kikikaka kotun ecowas a zamanta na wannan juma'a ta sanar da samun hukumomin mulkin sojan nijar da tawaye 'yancin haɓararren shugaban ƙasa muhammad bazum saboda haka ta umarce su su gaggauta sa daga inda yake tsare su kuma mayar da shi kan kujerarsa a yayin da a siyasance tuni shirin sasanta bangarorin ya kankama domin ko a yammacin jiya alhamis shugaba ford na togo ya turo da ministan harkokin wajensa robert duse zuwa birnin yamai inda suka gana da firayim minista lamin zen ministan na togo ya kuma sanar cewa sun fara magana kan yadda za a tsara al'amuran gwamnatin riƙon ƙwarya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger